This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ke farin cikin jan akalin wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Aliyu kuma kamar yadda muka saba zai fara da karanto kanin labarin. A kasar Ukraine 'yan tawaya gabashin kasar masu samun goyon bayan Rasha sun gudanar da faretin nasarar da suka samu kan sojojin Ukraine a the Beltway. jiya litinin amurka da iran suka ba da labarin cewa suna samun dan ci gaba a shawarwari da suke gudanarwa dangane da shirin nukiliyar iran duk da haka suka ce da sauran aiki a gabansu a ingila iyayen wasu 'yan mata 'yan makaranta su uku da aka hakikance suna kan hanyar zuwa siriya domin shiga rundunar isis suna roƙon su su yi wa allah da annabi su koma gida to bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar talata za mu gabatar da tsaka mai wuya to amma kafin ku ji tsaka mai wuya sai kun ji ra'ayin wasu malamai akan shawarar da sheikh ahmad al na kasar masar ya gabatar cewa a yi wa manhajar koyar da addinin musulunci kwaskwarima domin yaƙi da ayyukan ta'addancin da ake dangantawa da addinin musulunci sai kuma barazanar sauke shugabannin ƙananan hukumomi a jihar adamawa jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a ukraine 'yan tawaya gabashin kasar waɗanda suke samun goyon bayan rasha sun gudanar da faretin murnar nasara da suka samu kan sojojin ukraine a da beltway da kuma gangami duka sun an gudanar da su a birnin Donetsk da ke kusa. Bukukuwan da suka yi a birnin da galibin jama'a ta masu magana ne da harshen Rasha yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin da ke Kiev ta roƙi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tura sojojin kiyaye zaman lafiya a yankin ƙasar da yaƙi ya daidaita. Matin da aka yi a Donetsk ya kasance ranar hutu a Rasha da kuma wasu sassan tsohuwar tarayyar Soviet ranar da ake mutuntawa a zaman lokacin karrama masu kare ƙasa. wasu rahotanni daga yankin sun hada har da hotunan sabon firaministan yankin kiramiya da aka nada wadda aka ganshi yana kada bindigar ak-47 a birnin simferopol da kuma hoton wani yaro da ke murmushi akan wani jirgin yaƙi na ruwan rasha yana gaisuwar irin ta soja a tashar jiragen ruwa da ke sevastopol a yankin na kiramiya a yayin da ake haka ministan harkokin wajen ukraine din pavlo kilmikin ya roƙi wakilan kwamitin sulhu su goma sha biyar baki ɗayansu cewa kwamitin ya tura sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa gabashin ukraine mr kilmikin ya zargi rasha da 'yan tawaye da take mara baya da yin watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka amince a kan belarus ranar sha biyu ga wannan wata jiya litinin amurka da iran suka ba da labarin cewa sun samu ɗan ci gaba a shawarwarin da suke gudanarwa dangane da shirin nukiliyar iran duk da haka sun ce da sauran aiki a gabansu dukkan sassan biyu sun ce tattaunawa da ake yi a birnin geneva tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsu na iran muhammad javad zarif a zaman masu ma'ana da aka mai da hankali a kai sosai sai dai ministan harkokin wajen iran mr zarif ya gaya wa kamfanin dalancin labarun iran na fas cewa da sauran tafiya mai tsawo kafin a kai ga cimma yarjejeniya. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce sassan biyu sun fito da batutuwan da suke hana cimma matsaya a fili. Abin da ba a sani ba shine ko hakan zai kai ga kulle yarjejeniya. Sassan biyu suna kokari ne su cimma yarjejeniya kafin karewar wa'adin da suka tsayarwa kansu na ranar 31 ga watan Maris na cimma jadawalin yarjejeniyar da za ta tanadi wa'adin ranar 1 ga watan Yuli na cimma yarjejeniyar dindindin da za ta tabbatar da cewa shirin nukiliyar Iran ana yi ne domin bukatun samun zaman lafiya. Idan an samu haka, kasashen yammacin duniya za su janye takunkumin tattalin arziki da suka azawa a Iran ɗin. Ana sa ran za a ci gaba da shawarwarin a ranar Litinin mai zuwa ƙasar Switzerland. A Ingila iyayen wasu ‘yan mata ‘yan makaranta su uku da aka hakikance suna kan hanyar su zuwa Siriya domin shiga rundunar ISIS suna roƙon su yi wa Allah da annabi su koma gida. ‘Yan matan su duka uku waɗanda ƙawaye ne da suke zuwa wata makaranta a gabashin London sun ɓace ne ranar Talata ba tare da barin sako game da inda suke ba. Hukumomin Birtaniya suka ce ‘yan matan sun bar Ingila cikin wani jirgin ƙasar Turkiya kan hanyar su zuwa Istanbul. dangin 'yan matan shamira begun da amira abbas 'yan shekaru goma sha biyar da haihuwa da khadija sultana 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa duk sun barke da kuka yayin da suke bayyana fargabarsu a hira da aka yi da su a tashar talabijin ta ingila 'yan sandan turkiya sun hada karfi da takwarorinsu na ingila wajen neman waɗannan 'yan mata je litinin jami'an turkiyya sun zargi ingila saboda bata lokaci da suka yi kaman su tuntuɓe su batun waɗannan 'yan mata mukaddashin prime minister ƙasar turkiyya bulent arink ya bayyana fatar a gano 'yan matan amma ya ce idan har ba a gane su ba to laifin yana kan ingila ba istanbul ba da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An ɗauki tsauraran matakan tsaro a manyan dandalin shaguna na zamani guda biyu, ɗaya a Amurka ɗaya kuma a Kanada, sakamakon barazan da 'yan yakin sa kan ƙungiyar al da suke Somaliya suka yi. Masu lura da katafaren kantinan da ake kira Mall of America da ke jihar Minnesota da ke arewacin Amurka da kuma na ƙasar Kanada da ake kira Edmonton da ke yankin Edmonton duk sun ba da sanarwar cewa sun ƙara matakan tsaro a wuraren. bayan da kungiyar al-shabab wadda take da alaka da kungiyar al-qaida ta fidda wani faifan bidiyo a ranar asabar inda ta buƙaci a kai hare-hare a kan irin waɗannan kantuna a ƙasashen yammacin duniya barazanar takamamme ta ambaci wasu wuraren kasuwanci a amurka da Kanada da birtaniya ciki har da dandalin kantunan da ke minnesota kakakin fadar white house George Arnest ya faɗa jiya litinin cewa babu wata shaida mai inganci dangane da wani shirin kai hari a kan kantin da ke minnesota duk da aka yi ce akwai bukatar amurka ta kara mai da hankali da take magana a kan barazana mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan sake ta bayyana bidiyon na al-shabab da cewa ba komai ba ne illa farfaganda ce kawai ta ƙara da cewa hukumomin tsaron amurka ba su da wani bayanin cewa waɗansu suna shirin aiwatar da barazanar da ƙungiyar al-shabab ta yi a halin da ake ciki kuma wata kotu ta yankewa wasu mutane biyu 'yan jihar california ɗaurin shekaru 25 a fursuna a saboda samun su da laifin kulla makarkashiyar taimakawa 'yan ta'adda ta kashe amerikawa a ƙasashen waje labaran duniya kenan kuka gama ji. jiya litinin aka kammala taron yini uku na shugabanni da malaman addinin musulunci akan ayyukan ta'addanci da ake aikatawa da sunan addinin musulunci wadda hakan ke batawa addinin suna idan wasu waɗanda ba su fahimci addinin ba a birnin makka ƙasar saudi arabia aka yi wannan taron wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya dubi shawarar da sheikh ahmad al-tayyib na jami'ar al'aza ta birnin alkahira ya gabatar a wajen wannan taro a jawabin buɗe taron a ranar lahadi daya daga cikin shehunan malaman da ke koyarwa a jami'ar al'azhar da ke birnin alkahira na ƙasar masar sheikh ahmad el tayyib ya buƙaci a gudanar da garan baula a tsarin manhajar koyar da musulunci a jami'o'i da sauran makarantun nazarin addinin musulunci a matsayin matakin magance gurguwar fahimta da wasu musulmi ke yi wa alkur'ani da koyarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam To amma Dr. Bashir Aliyu Umar babban limamin masallacin Juma'a na Alfarkana a nan Kano kuma mataimakin shugaban kungiyar malaman addinin musulunci ta Afirka mai kula da shiyar Afirka ta yamma ya ce manhajar da ake amfani da ita ba ta da wata matsala. Shukri Mustapha injiniya ne ba ka irin addini ne ba. Alƙa'ida usama economist ne aiman zawahiri likita ne waɗanda za ka ce suna da alaƙa da ilimi na addini wanda sun shiga cikin wannan harka ta da'addanci da suran jihadi taliban ne su waye suka kafa taliban yan asirin a harkar soja ce ta pakistan da ta saudi arabia ko isis din nan duk abu ne wanda yake gwamnatoci ta hanyar kungiyoyin sirri nasu intelligence su suka kafa su. Wannan da yana haska cewa galibin ƙungiyoyin tsaurin addini a duniya 'yan boko ne ke jagoranta su ko ma suke kafa su a wasu lokuta. ko me yasa hakan ke faruwa dr bashir aliyu umar ya ce wato 'yan boko suna da wayewa ta zamani saboda tarbiyyar addini da soyayya na addini suka ga irin yadda addinin musulunci yayi na kawo canji a cikin al'umma sai su ga to ai maimakon su je su ɗauko aƙidar gurguzu ko su ɗauko aƙidar kishin ƙasa. ga aƙida ta musulunci to amma saboda nisan su da ilimin addini da nisan su daga malamai sai su samu gurbatacciyar fahimta shi ne take kai su zuwa ga sun kama ta'addanci su ɗauka kan cewar abin da suke jihadi ne bayan jihadi ko da za su koma wajen malamai za su gaya musu ga yadda jihadi yake a cikin addinin musulunci in suka ga wannan makaratun zai rikita musu tunaninsu to sai su watsar da malamai wato duk abin yana kan mutum ka sanya fahimtarka a gaba sannan ka lankwaso alkur'ani da suna don ta karfafa fahimtarka. Shi ma Shak Ibrahim Khalil wani mashahurin malami a nan Kano ya yi tsokaci dangane da batun gyaran manhaja da shek Ahmad Altayyib ya kawo. Hakika wannan malami ba za a kama maganarsa da cewa ya kuskure ko ba daidai bane domin kowa ya san azahar tana tafiya ne akan matsakaicin ra'ayi da kuma kokarin daidaita al'amura amma ba magana ce ta manhaja magana ce na cewar malamai da suke karantar da addini su zama masu sassaucin ra'ayi matsakaita kamar da ubangiji ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan malamai masu matsakaicin ra'ayi su ne ya kamata su sami cikakkiyar dama na fahimtar da mutane fiye da masu tsatsauran ra'ayi wato mutane su gane cewar ba fahimta ɗaya ba ce fahimta tana da yawa sau da yawa akwai wasu ƙasashe na musulmi wanda yake malaman su kullum akan ra'ayi ɗaya suke karantar da mutane kamar adda saboda kowane ɗan adam kala kalan tunanin da shi kamar yadda Umar bin Abdul Abdulaziz yake cewa ba zai so a ce sahabba annabi ba samu sabanin fahimtar addini ba domin wannan sabanin fahimtar addinin da mazhabobin nan da canjin tunani shine ya taimakawa addini ya zama yadda ya zama saboda addinin musulunci addini na duniya duniya kuma ba ra'ayi ne da ta ba kowa da irin tunaninsa da fahimtarsa da hankalinsa da haka babba abin da ya kamata a yi ne masu matsakaicin ra'ayi su zama su suka fi samun damar yada addini kuma ragowar malamai masu zafin ra'ayi su kuma ya zama na cewa a dinga dan taka musu burki lokaci lokaci Sheikh Ibrahim Khalil kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya To daga can jihar Adama kuma Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ya yi barazanar soke shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a jihar bisa zargin cewa sun ƙi wa jam'iyyar PDP yakin neman zaɓe. a wajen wani taro na 'ya'yan jam'iyyar pdp da aka gudanar a gidan gwamnati da ke yola shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama chief joel hamanjo da madake ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka wani ne ba bai ji dan iska ba ne kowa mai bai ji dan iska abin da ya canja mu kawai ba shine training na iyayen mu da kuma religion amma ba haka ba kowa dan iska ne council chairman bari faɗa muku report da yana tafiya you are not with us 226 most of them why suna loyal da wani wuri why you Excellency. Why are we still waiting? Some people are enjoying our party and are doing something. kamar dai shugaban jam'iyyar shi ma gwamnan jihar Mr. Balajan Gilari ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka ne akan shugabannin ƙananan hukumomin. Akan cewa mai namu akwai problem. Haka ne? Wanda ba zai yi Jonathan ba, get out, there is time. Wanda ba zai yi Nuhuri ba, get out, there is time. to don Allah mu raba layi mu ja layi su yi tafiya su mu mu yi namu da kuma da kuɗi ake cin zaɓe ake aiki kuma na tabbatar muku za mu iya kokarin mu wayanda suka san inda za a fitar da kuɗin suna nan ni dai in sun fitar zan kawo in ba ku rabonku mu je mu yi aiki mu yi nasara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. Mun gode Ibrahim, masu sauraro kada amince ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ubasanji ya fi ƙarfin kai tunaninsa a mazaɓarsa ko kuma a local government ɗinsa ko a jiharsa ko a Najeriya. Ubasanji duk duniyar da yana daraja. Ci gaba da bayyana ra'ayi a kan ficewar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo daga jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya. a kasance da mu a shirinmu na karfe takwas na safe agogon Najeriya domin jin sauran bayani. a halin yanzu kuwa a gyara zama a saurari tsaka mai wuya da aliyu mustapha zai gabatar tsaka mai wuya alfarma ce ta gwamna in ya ga dama ya ba mataimakinsa in ya ga dama ya ba kakakin majalisa in ya ga dama ya dau wani kwamishina ya bashi babu doka gaba ɗaya a kundin tsarin mulki na najeriya shi ya sani ni na sani masana muke wanda ya ba gona daman ƙarfin ikon rikon ƙwariyan jihan shi idan shi ba shi nan ga wani ba mataimakin shi ba kar a haɗa eh, shari'a da siyasa mu mun sani akwai takun saka a halin yanzu tsakanin gwamna da mataimakinsa akan canza sheka da mataimaki yayi jama'a ku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya shin kan menene matsayin doka kan abin da ya faru a jihar Niger Najeriya inda gwamnan jihar ya yi wa kakakin majalisar dokokin jihar mataimakinsa bayan ko mataimakin nasa na asali da suke mulki duk shekarun nan yana nan daram dam da lafiyarsa kuma yana nan cikin gari kuma yana rike da mukaminsa. to za ku ji muhalar da lauyoyi biyu suka yi kan wani al'amari amma tukuna bari ku ji abin da ya faru jiya a litinin a can a harabar majalisar Dokoki ita wannan jihar Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Barista Adamu Usman ya ce a iya sanin shi mataimakin gwamnan jihar ya yi tafiya shi yasa ya karbi ragamar mulkin jihar a matsayin gwamnan riko. Shi ya rubuta din kuma gwamnati ya yarda mashi cewa ya yi tafiya. Ai bai tafi ba. A to wannan nan shi ne shi bai tafiya ba already gwamnan ya nuna cewa ya yi tafiya saboda haka nan shi yasa kuma ya dubi cewa ci baya nan mataimaki baya nan to ya za a bar Ah, bar kasa ba kowa. Shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Bello Agwara ya nace cewa abin yana kan doka. Wannan maganan doka ce. na ko kuma maganar doka da ya shafi kasar mu na Najeriya wato constitution ya ba shi mai girma Dr. Ma'azu Babangida Aliyu dama idan zai yi tafiya sun kai aya da aka jawo kundin tsarin mulki da ta nuna cewa sai in mataimakin gwamna baya jiha amma kuma wannan karan mataimakin gwamna yana ah, ba ka jin ai magana cewa a lokacin shi mataimakin gwamna ya rubuta takarda ya ba gwamna cewa zai tafi Saudi ka tuna fa yanzu ba jam'iyyar shi mataimakin gwamnan ya ce yana gari eh zai iya gaya maka haka amma shi ya riga ya ba da takarda cewa zai yi tafiya A ƙarshen makon jiya ne dai mataimakin gwamnan Alhaji Ahmed Musa Ebeto ya shaidawa taron manema labarai cewa ya nemi izinin yin tafiya wajen gwamnan har sau biyu amma bai ba shi izini ba. To matsayina shine kamar yadda aka gani ban da ya tafiya din ba ina cikin ƙasa kuma gashi ya bawa ya mika mulki a hannun shi kakakin majalisa so kuma wannan jam'iyya ita ce za ta zamu zauna mu san bayan wannan wani mataki ne za mu ɗauka. rabar majalisar dokokin dai ta cika makil da jami'an tsaro ɗauke da manyan bindigogi tun da safiyar litinin dinnan al'amarin da ya jefa mutane da dama cikin fargaba. to gaishe ka mustapha to shi wakilin na mustapha nasiru batsari ya gayyato mana lauyoyi guda biyu na jihar niger din domin su yi mana mahara kan wannan al'amari wato barista bara'u shehu kagara mai cewa gwamna ya yi daidai da kuma barista abdulmalik sarkin daji da ke cewa gwamna ya saba doka na'am eh, shi kasan kamar yadda shari'a ta tanada akwai sashi na ɗari da casa'in kundin tsarin mulki ta ƙasa wanda ya ba gwamna dama wanda shi a wannan kundin tsarin ya ce muƙaddashin gwamna wato idan gwamna ya kasance zai yi tafiya ko wani abu ya kama na gaggawa to idan zai tafi a wannan tsarin an ba shi dama ya aika da ƙuduri ga majalisa ya sanar da su idan ya sanar da su majalisa ta amince cewar ga wanda zai wakilta wanda ya ga dama kuma alfarma ce ta gwamna in ya ga dama ya ba mataimakinsa in ya ga dama ya ba kakakin majalisa in ya ga dama ya ɗau wani kwamishina ya bashi wannan uh, doka ta ce sai wanda ya ga dama ko ko dai shi ne sai wanda ya ga dama doka ta faɗi mutane uku uh, mataimakin gwamna yana ɗaya daga ciki kakakin majalisa yana ɗaya daga ciki ko ko wani babban kwamishina ko sakataren jiha hmm. Hmm. Eh. Eh, Baris Abdulmalik eh, me za ka ce akan wannan abu? Eto eh abin da zan ce ya faɗi son ra'ayin shi ne. A matsayinmu na masana ya dace in matsala irin wanga ya taso mu cire son ra'ayi gehe ɗaya mu huskanci meye dokan nan ya fasara yanda mutanen da ke cikin wannan jiha za su samu ƙarfin gwiwa ga mu masana. Na farko ya yi magana sashi na ɗari da tasa'in na dokan kundin mulki na Najeriya. A nawa tunanan wannan fasaran da ya bashi fasara ne na son ra'ayi domin wannan doka magana ya yi idan gona zai je hutu ko kuma wani lalura ya kama shi da ba zai iya aiwatar da aikin shi ba to wajibi ne ya sanar da kakakin majalisa ma'ana ya sanar da majalisa a rubuce in ka duba kuma sakin layi na biyu wannan sashin ya yi magana a kan idan ma gonan bai sanar da majalisa ba har ya kai tsawon sati uku to ita majalisa tana da damar ta tabbatar da mataimakin shi ya ci gaba da aiwatar da aikin gona ma'ana ya ci gaba da zama gona mai riƙon ƙwarya to kaga anan babu doka gaba ɗaya a kundin tsarin mulki na Najeriya shi ya sani ni na sani masana muke wanda ya ba gona daman ƙarfin ikon riƙon ƙwariyan jihan shi idan shi ba shi nan ga wani ba mataimakin shi ba har idan mataimakin nashi yana nan babu wannan dokan kuma da ya karanta ina kalubalantar mutane su karanta constitution ne rubutu ne na turanci ne babu inda ya ce gona idan ya sanar da majalisa cewa ba zai samu ko ko zai je tahiya ko ko ba zai samu damar aiwatar da aikin shi ba ya wakilta shi kakakin majalisa ya rika ƙwarya a madadin shi bacin ga mataimakin shi a zaune ga mataimakin shi a raye kuma yana nan a jiha kuma ya cancanta shi ya yi rikon kwaran nan shi ne kuma dokan kundin mulki na Najeriya ya ba dama ya aiwatar da wannan ayyukan da gona zai aiwatar har idan gona ba zai samu aiwatar da su ba a dalilin rashin tafiya ko wani hujja. Sai haka nan eh, Kajiya ce eh, kaɗan sa son rai baka duba kundin tsarin mulkin nan koko dai fahimta ce dai wani ƙarin haske za ka yi. to ai ni babban farin ciki na shine wanda yake wannan magana lauya ne kamana kuma shi ya sani kar a haɗa eh, shari'a da siyasa mu mun sani akwai takun saƙa a halin yanzu tsakanin gwamna da mataimakinsa akan canza sheka da mataimaki yayi yi to amma in ka duba har yanzu fa shi mataimaki yana na a matsayin mataimakinsa to amma me zai hana a bashi tunda doka ta ce a bashi ai doka cewa ta yi muƙaddashi wannan sashin da shi ya fassara muƙaddashi aka ce ba an ce ba gwamna ba kuma su uku ne aka bayar hmm. ko sakataren jiha hmm. ma'ana ssg hmm. ko ko shi spika kakaki kenan ko mataimakin gwamna ka tuna inda kana bin diddigin abin da ke faruwa a najeriya gwamnan Legas ya taɓa irin haka yana da mataimakinsa mace ce ba amma da zai yi tafiya zuwa kasan waje ya ɗau wani kwamishina ma ya bashi to ba wai na faɗi san ra'ayina bane abinda dokan ta ce kenan eh to amma eh, barista akwai jama'a da dama da suke ganin wannan abubuwa akwai gyara ah, ina ne kake ganin gyaran kai a wurinka ko babu gyaran ma kwata-kwata ni a tunani na mutane suna kallon abin ne ta fuskan siyasa ba sa duba abin ta shari'a don inda in aka ga laihin gwamna ai sai a ga laihin su 'yan majalisa sai da ya aika da wannan kuduri a rubuce. shi da ya aika ya ce yana so shi eh. shugaban majalisa ya zo ya zama ah, gwamnan riko kafin ya dawo tafiya. Yawwa to in haka ne in 'yan majalisa sun ga bai dace ba suna da dama su ce su yi watsi da wannan takarda sai su ce to su yi amfani da daman su ya suna ma iya kada ƙura'a ba mu yadda da wannan kuduri da gwamna ya aiko da shi ba mataimakin gwamna muke so a ba ya zama mukaddashi ba spika ba. Eh. To kai kaji abin da ya ce eh, ya To kaga a cikin bayanin da ya yi kusan in ce ya ya kama kanshi da kanshi domin duk abin da doka ya wajabta babu wani wanda ya isa ya kwaskwari ma akan abin da doka ya wajabta har idan doka ya wajabta shi gone yana da daman ya sa muƙaddashin eh, shi kakakin majalisa ya yi riƙon ƙwarya alhali ga mataimakin shi a zaune to kaga ba abu bane da zai jawo kace kace zancen su majalisa ya kamata su tashi tsaye akan wannan matakin da gone ya ɗauka har idan bai kamata ba wannan ba hujja bane ma da shi a matsayin shi na abokin aiki na ya kamata ya kawo gaba ɗaya wannan dokan da da ni da shi muke muhawara a kai babu inda ya ce yana da daman ya ba shi kakakin majalisa ikon rukon jihar har sai ya dawo babu kuma inda ya kira wani ma'aikacin gwamnati a cikin wannan sashin da na karanta gaba ɗaya duk maganan da aka yi sashi na fari da sashi na biyu duka gaba ɗaya da a in favor of shi mataimakin gwamna shine doka ya halatta a ba wannan dama sannan abun mamaki da ya magana cewa su majalisa ya kamata su yi wani abu akai eh to a nan zan ɗaya tsokaci kaɗan babban abun da yake damuna ko in ce ni a matsayina ni na barista sarkin daji a matsayin shi kakakin majalisa yana lauya da ɗaɗɗe kuma na masanin shari'a sannan ya taɓa kwamishina na shari'a ma'ana antoni janar na jiha su ne ya kamata musamman shi ya kamata ya tashi tsaye da gona wannan ikirarin ya jawo hankalin shi kada ya yadda matsalan da ke tsakanin gona da mataimakin shi wanda bai shahi aikinsu ba ya shiga tsakanin ma'ana kada ya ji matsalan da ke tsakanin mataimakin gona da gonan ya shafi aikin da ya kamata su aiwatar mu da jiha wannan matsalan su ne can daban mu mabiyansu mu da muke cikin mu da muke sauraron mu ga a'a ci gaban da gwamnati za ta kawo wannan matsala bai kamata ya shafe su majalisa ba to amma a matsayin shi shi na masani a ce ya yadda da wannan nauyin da gona ya bashi domin abin da ya sani ce ya yarda da wannan nauyin da gona ya bashi ai kamata ya kalubalanci wannan takaddan da gona ya rubuto mashi har idan ba kan su haɗe yake ba amma saboda biyan bukatun muradun zuciyan shi da kuma kasancewan shi mai biyayya ga shi gona dun ba gwamnati ba zance mai biyayya ga shi gona ya gaza ya ba gona shawaran cewa wannan abun nan da ya yi bai dace ba ya saba ma doka ya kuma yi katsalanda a kundin tsarin mulki to sannan kuma su sauran 'yan majalisu duk da yake ba zan ce ba zan so in yi bayani su sun zama 'yan anshin shata ya kamata su tashi tsaye su jawo hankalin shi kakakin majalisa akan wannan nauyin da gona ya baka bai dace da shari'a ba bai dace da doka ba bai dace da kundin mulki na Najeriya ba su kalubalance shi a haka to abu ne da hatta wanda bai je makaranta ba zai iya gane ai amfanin mataimakin gona shine ya aiwatar da abin da gona zai aiwatar idan shi gonan babu shi To gaishe kuma malamai to jama'a Allah kai makon gobe za mu zo mu karasa kashi na biyu na wannan muhara ta lauyoyi kan wannan takaddama ta jihar Neja. Muna da godiya ga shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da kuma bakin nasa lauyoyin guda biyu barista Abdulmalik Sarkin Daji da barista Bara'u Shehu Kagara kuma a madadin su su duka ne ne Ali Mustapha Sakwata a sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai kamar yadda muka saba. a ukraine 'yan tawaya gabashin kasar masu samun goyon bayan rasha sun gudanar da faretin murnar nasarar da suka samu kan sojojin ukraine a debeltseve da gangami a birnin donetsk da ke kusa hakanan kuma jiya litinin amurka da iran suka ba da labarin cewa sun samu dan ci gaba a shawarwarin da suke gudanarwa dangane da shirin nukiliyar iran duk da haka suka ce da sauran aiki a gabansu. su a ingila iyayen wasu 'yan mata su uku 'yan makaranta da aka hakikance suna kan hanyar zuwa siriya domin shiga rundunar isis suna roƙon su yi wa allah da annabi su koma gida wani sojan kundumbalan amurka wadda yake fuskantar shari'a saboda zargin ya yi layar zana daga wani sansanin sojin amurka a iraki fiye da shekaru goma da suka wuce an same shi da laifin barin wurin aikinsa ba bisa ka'ida ba kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu a fursuna wata kotun soja wacce ta zauna a sansanin sojin amurka da jihar carolina ta arewa ta yanke wa kofur Wassam hassun wannan hukuncin da zai hada da rage masa girma da kuma sallamarsa daga aikin soja ba tare da samun wani amfani ba Kofur Hassan ya ɓace ne daga sansanin sojin Amurka da ke Faluja a Iraki a shekara ta 2004. A wata ɗaya bayan haka sai ya bayyana a Lebanon yana girarin cewa mayakan sa kai ne suka sace shi. jaman sojin amurka suka ce suna shirin gurfanar da shi a shekara ta dubu biyu da biyar kan zargin gudu daga bakin aiki amma sai ya tsere daga amurka zuwa lebanon ya ci gaba da zama a can har na shekaru goma kama a kama shi a bara to ma sauraro sai kuma da hatsi idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin ciki har da ra'ayin da ake ci gaba da bayyanawa dangane da ficewa da tsohon shugaban najeriya ya yi daga jam'iyyar pdp kuma da yake a wannan wata na fabrairu ake tuna da irin gudunmawa da bugar fatan amurka suke bayarwa za mu taɓo wannan batu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki don mai ali ke cewa sai an jima. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.